la Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata goma ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da da uku. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa na 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudu a Najeriya ta ce tana wani aikin haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro domin ceto fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a jihar. kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin Brazil sun lashe takobin kare demokuraɗiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa jair bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar da kotun koli da ofishin shugaban ƙasa da ke birnin brazilia suka yi barna sosai shugaban ƙasar luis inacio lula da silva da shugabannin majalisar dokoki da kuma shugaban kotun kolin ƙasar sun fitar da wata sanarwa a jiya litinin mai cewa masu kare demokradiyya a brazil ku yi watsi da ayyukan ta'addanci da barna da aikata laifuffuka da kuma yunkurin juyin mulki sannan kuma kan ma a haɗe yake wajen ɗaukar mataki a hukumace bisa ga dokokin brazil lula ya zagaya gine-ginen da aka lalata sosai a yammacin ranar lahadi ya kuma ba gwamnatin tarayyar ƙasar umarnin girke jami'an tsaro a birnin dokar ta baiwa gwamnatin iko na musamman na maido da doka da oda a babban birnin kasar kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 31 ga watan janairu a jiya litinin ne shugaban kasar mexico andres manuel lopez ya karɓi bakuncin shugaban amurka joe biden don wata tattaunawa a birnin mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi wanda zai hada da prime ministan canada justin trudeau Batun ɗaurar jama'a, sauyin yanayi, cinikayya da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karen John Pierre ta ce a ziyarar wadda ita ce ta farko zuwa Mexico tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Biden na sa ran ƙarfafa kudurorin nahiyar Amurka ta Arewa. John Pierre ta kuma ce Biden zai yi sanarwa game da faɗaɗa haɗin gwiwa don yaƙi da safarar makamai miyagun ƙwayoyi da ta mutane da kuma magance ƙalubalen muhalli da ɗaukar matakan haɗin gwiwa na tunkarar matsalar 'yan gudun hijira a yankin. rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin bakhmut da ke yankin donbass a gabashin ukraine musamman a kusa da garin soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin bakhmut a cewar mataimakiyar ministan tsaron ukraine hannah mahler. sojojin rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki dakaran ukraine sun dakila wani yunkuri na kwace gara amma da yawa daga cikin dakarun wagner sun koma da baya cikin sauri inda suka sake dabaru da tura karin sojoji masu dauke da manyan bindigogi a cewar mala a kafar telegram ya zuwa yanzu dakaran rasha ba su yi nasara ba wajen kwace birnin na soleda duk kuwa da kokarin da suka yi na kutsawa cikin birnin daga bangarori daban-daban kuma duk da cewa sun tura kwararren dakarun wagner a fagen daga a cewar janar alexander siski kwamandan rundunar sojojin ukraine wato yana nufin dakarun wagner da ke da alaka da kremlin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudu a Najeriya ta ce tana wani aikin haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro domin ceto fasinjojin jirgin ƙasa da aka sace a jihar. Wasu daga cikin iyalan waɗanda aka sace sun yi kira da gwamnati da ta ɗauki matakin ceto 'yan uwansu ga wakilin Malami da abubakar sokoto da karin bayani jami'an tsaro na haɗin gwiwa kama daga soji da 'yan sanda da dai sauransu na ci gaba da baza komarsu a sassa daban-daban na jihar edo domin ganin an ceto fasinjojin jirgin nan da aka sace a jihar ta edo a baya-bayan nan haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sace akwai mai kula da tashar ta jiragen ƙasa mr goodwin da kuma wani shugaban tsaro na tashar ta jiragen jiragen ƙasa rundunar 'yan sandan jihar ta edode ta ce tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an kubutar da fasinjojin da rayukansu dsp chidi nwabuzu shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar edo yana cewa ne da nike magana da kai a yanzu ina wurin da lamarin ya faru kuma waɗanda suka ji rauni suna samun sauki sannan kuma babu wanda zai iya cewa ga yawan irin waɗannan mahara sun zo ne ta tashar ta jiragen ƙasa da niyyar tafiye-tafiye da haka kuma ba za mu iya gane yawansu ba haka kuma tun ranar da lamarin ya faru mun baza komar jami'anmu da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka sace tare kuma da kama waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Kawo yanzu dai 'yan uwa da abokan arziki na waɗanda aka sace na ci gaba da nuna matukar kaɗuwarsu kan halin da suka shiga na garkuwa da 'yan uwan nasu tare kuma da fatar hukumomi za su kubutar da su gama abin da wata da 'yar uwarta ta faɗa hannun 'yan bindiga mai suna esther ke faɗi. part of the people in the train on my way. Tana cewa ne ni ina cikin waɗanda suka tsira da harin 'yan bindiga kuma lamarin ya faru da ni ne ta hanya ta ta zuwa wari daga birnin Benin na jihar ta Edo ina godiya ga mabuwayi da ya tsirar da ni kuma gaskiyar magana ita ce 'yan bindigar sun fi su ɗari to amma dai muna fatar gwamnati za ta ɗauki mataki na ganin cewa an ceto 'yar uwata da waɗanda aka sace da rayukansu. That the government should interfere for the rescue of the kidnapped victims. Ita kuwa wata ankiyo da ta tsallake rijiya da baya a cikin jirgin ta ce. I have an elder sister was kidnapped in this Tana cewa yayata na daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuma ina kira ga hukumomi da su ɗauki matakin gaugawa don ganin cewa an ceto ta da ranta kuma muna da labarin cewa hukumomi a Najeriya sun rufe tashar jiragen ƙasa kowa babu a wurin kuma muna neman agajin gaggawa. Wannan harin dai na zuwa ne akalla watanni goma bayan da wasu mahara suka kai wani mummunan hari a baya-bayan nan a kan jirgin na ƙasa a Abuja zuwa Kaduna wanda bayanai suka nuna cewa mutane sama da sha hudu ne suka halaka yayin da kuma daga bisani aka ceto mutane akalla biyar. inda kuma aka yi zargin biyan kudaden fansa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu yana da yakinin akwai buƙatar a haɗa hannu da ƙasashe abokan hulɗa don turawa ukraine makamai yayin da ake ƙara matsawa balin lamba akan ta turawa kif tankokin yakin leopard 2 a makon da ya gabata jamus ta sanar cewa za ta bai wa ukraine motocin yakin mada don taimakawa wajen fatattakar sojojin rasha sanarwar ta zo ne a ranar da amurka ta yi alkawalin ba da motocin yakin bradley haka kuma kwana ɗaya bayan irin wannan sanarwar daga faransa Scholz wanda ya sha lalata mahimmancin kaucewa ruruta wutar rikicin Ukraine ko ba rasha dalilin yi mata kallon mai hannu a yakin. Ya ce kasashen yammacin duniya abokan hulɗa sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa da kuma shirye-shirye akan hakan. Ukraine ta kuma buƙaci manyan motocin yaƙi irin su Leopard waɗanda za su zama wani gagarumin ƙoƙari daga kasashen yamma ga ƙasar. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya yi barazanar korar dabban 'yan gudun hijirar kasar Congo da ke zama a Rwanda idan kasashen duniya suka ci gaba da doron laifin rikicin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a kan ƙasarsa. Da yake magana a jiya Litinin daga Kigali babban birnin ƙasar. bayan bikin rantsar da sabon kakakin majalisar dattawan rwanda francois xavier kalenda kagame ya ce ba za mu iya ci gaba da sauke 'yan gudun hijirar ba waɗanda daga baya a ɗora alhakinsu a kanmu ko a ci zarafinmu a kansu sakamakon rikicin ƙabilancin da ke faruwa a wata ƙasa kuma a kan dole ƙasar mu ce za ta zama wurin jirge mutanen da ake tauyewa haƙoƙinsu kagame ya sauya magana daga harshen kinyar wanda zuwa turanci domin isar da saƙonsa kamar yadda ya kan yi idan ya so yin magana dangane da ƙasashen duniya. gwamnatin congo da wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fadda a kwanan nan sun zargi rwanda da goyon bayan kungiyar 'yan tawayen m23 waɗanda galibin su 'yan kabilar tutsi ne da ke yaƙi da gwamnatin congo a gabashin ƙasar sai dai rwanda ta sha musanta zargin tana mai cewa matsalolin cikin gidan ƙasar congo ne A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. su da nisa in ji so bai min nisa ba idan su daɗi amma ba mun ba zan gaida masoya da namu sai gaisuwar kukumi yau bara ce zan je hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauko wayo kai za yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen namu akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da shi sun karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yan. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ɗakuna na biyu sun ruhe na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruhe. Ban ga daidai da yin shinkafa ban gani ban ga kwano ba. Ni dai nan na zuba Allah ya Ba abin da na samu ne a tallafi ko daya labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba. Shugabanninmu su ne aka basu kuma ba su kawo mana ba suka riƙe. Su gamsu da cewa waɗanda muka je je muka tantance su ne aka yi wannan ƙorafin wasu daga cikin mutanen da ibtilayin ambaliyar ruwa a daminar da ta gabata ya ritsa da su a jihar kano kenan kuma wannan shine bacin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo a dakace sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci. Madalla. Masare kamar yadda kuka fara ji yau shirin na jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya inda mutanen da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonaki da gidaje ke ci gaba da korafi kan yadda suka ce hukumomin jihar da ma na tarayya suka yi watsi da makomarsu duk kuwa da irin kuncin rayuwa da suke fuskanta saboda rushewar muhalli da karancin abinci sanadiyar wannan annoba wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta kano suka fitar ta nuna ambaliyar ta bana ta rusa gidaje 36,254 a 34 daga cikin ƙananan hukumomin jihar 44 ibtilayin ambaliyar ya lalata jimlar gonaki dubu goma sha hudu da da da uku hudu a sassan jihar ta kano yayin da aka rasa rayukan mutane 23 sai kuma wasu fiye da ɗari da suka jikkata sanadiyar ita wannan ambaliya watanni biyu zuwa uku da ɗaukewar ruwan sama a wasu sassa na arewacin najeriya yanzu haka hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kano ta ce ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda waccan ambaliya ta shafa alhaji sala aliyu jili sakataren zartarwa na hukumar ya ce yanzu haka hukumar haɗin gwiwa da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa suna aikin rabon kayayyakin tallafi da suka hada da kayan abinci da na gine-gine waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan biyar. da kayan da ita hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa take kawa da abin da ita kanta gwamnatin jihar Kano take kawa aƙalla yanzu mun raba kayayyaki ya kai na biliyan biyar wanda suka hada da kayan abinci da kayan gini da sauran abubuwa su kansu har yanzu ba mu gama raba su ba tukuna na gonaki yana nan shi ma yana tafi saboda abubuwan a hankali muke abin akwai eh, wato kwamiti da shugaban kasa ya kafa wanda mai girma ministan eh, harkar ruwa yake shagoranta shine wanda yake kula da ibtila'i na gonaki wanda ana nan ana ta aiki a kansa ba dare ba rana. To sai dai wasu daga cikin magidanta da wannan ibtila'i na ambaliya ya ritsa da su a kananan hukumomi irin su warawa da wudil da ajingi na kokawa kan yadda hukumomin biyu ke rabon kayan tallafin suna masu cewa ko da yake suna da labarin rabon tallafin amma su bai kai gare su ba yayin da wasu daga cikinsu ma ke cewa hatta waɗanda suka samu ɗin abin da aka ba su bai kai ya kawo ba. Salim Aikari. Na yi asara fiye da yadda baka tsammani da ina aiki kamar hekta ɗaya da rabi zuwa biyu. Duk kuma ba abin da na samu ko ɗaya ban samu. Gida katanga da ɗakin ƙofar gida na duk ya rufe. Ga mai unguwa ga wannan dumin kai ƙorafin ko ko cokali ba ba. Wai ba mu ba wanne ba mu ba mu ganyi ba ma. wasu sun dake ba su kawo shi ba ni fa ko tafi kuna na biyu sun ruhe na wannan makoci na uku ne wannan biyu ne nasu suka ruhe ni suna na abokar ni ko kyalle ban gani ba ban ga daidai da sanan yin shinkafa ban gani ba ban ga kwano ba kuma dakuna na biyu sun rushe ni dai nan na zuba Allah ido labari na ji amma ban gani ba sunana abdullahi ba abin da na samu ne a tallafi ko daya labari kuma mun ji labari amma mu bai zo gare mu ba kuma lokacin da aka himma ba wani kirki ya karba makota ba mu kuma dama bai zo kanmu ba shinkafa na rasa shinkafa da daki shinkafa za ta kai kamar helta guda ni dai a yaron a yaron gida wanda nayi banda mata mai gida shi ma mai gida ko kulli bai samu ba shugabannin mu su ne aka su kuma ba su kawo mana ba suka rike a wale idris to gaskiya mu dai a lokacin da abu ya faru akwai shugabanni da aka zo aka dan dudduba to amma cikin ikon Allah mu dai ba wani abu har abin ya zo ya wuce talauci ba abin da aka san ba fitar labin komai Salahuddin Alhassan ya noma shinkafa za ta kai shakta ɗaya da rabi gaba ɗaya ne ta ban samu tallafi ba ko guda ɗaya domin ji labarin cewa gwamnati ta bada da taimako a zo a taimaka manoma to ko mu wanda ta zai zo gurin to kuma Allah bai nufa ya zo ba. To nan gaba a cikin shirin za mu ji martanin sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta Kano da kuma halin da ake ciki game da tallafawa masu ambaliyar ruwa a jihar Jigawa da ke makwabtaka da Kana. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da su suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu ware dangane da wancan korafi a kan batun tallafi ga masu ambaliyar ruwa a Kano ga abinda sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Alhaji Sale Aliyu Jili ke faɗi. Su gamsu da cewa waɗanda muka je muka tantance su ne aka kai wannan ai misali yanzu ka ɗauki karamar hukumar ajingi ai so uku muka je kuma ba mu je haka sai da muka kai musu kayan agaji ka gwamnatin jihar Kano kafin ma gwamnatin tarayya ta kawo wannan karan da muka je da muka je da kayan gwamnatin tarayya muka ba to waɗanda muka tantance su ne ake kaiwa kuma in mun je muka mika list wato sunayen waɗanda muka tantance ga shugaban karamar hukuma yanzu waɗancan da suke koke ina makomarsu makomarsu shine duk wanda ban karɓi sunansa ba zance na gaskiya ba za mu yaudar kowa ba baya cikin kasan nan da za mu yi ko za mu yi ko mun yi ba baya ya makara to wannan kenan masare abu ne sananne cewa jihar jigawa mai makwabtaka da jihar kano na cikin jerin johin najeriya da annobar ambaliyar ruwa ta munana inda al'ummar jihar suka yi asarar gidaje da amfanin gona na biliyoyin naira al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke hasashen cewa jihar ta jigawa ka iya fuskantar karancin abinci sai dai gwamnan jihar alhaji muhammad badaru abubakar ya ce shirye-shirye sun yi nisa wajen ba da tallafi ga mutanen da wannan ibtila'i ya ritsa da su. Mun yi kwamiti guda biyu. Kwamiti na farko shine zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi 'yan kuɗi a ga yadda za a taimaka masu. Na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar wani irin kokari za mu yi maganinsa. To wayannan kwamitoci duka suna aiki an yi launching a neman taimako an tara kuɗi kusan biliyan ɗaya da ɗari biyu wanda yake yanzu ana kokarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su wanda ita ma jiha ta ba da tata gudunmuwar sannan a maganar tituna mun ba da talla wuraren da titi ya yanke da kuma suka ɓaci muna gani sai gyaran titunan nan da gyayen gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan shida amma mun ba da tallar wannan ayyuka ana kokari a gama tsarin yadda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar ubangiji banna gagarima ce sai dai allah ya kiyaye muna gaba akwai masu hasashen cewa dama in aka kalli mizanin ita wannan barna kamar yadda kai bayani eh, za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci eh, akwai wani yunkuri da gwamnati ke to kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa to da yawa bayan ruwan ya janye da wannan raba din sun dan shuka wasu abubuwa kadan kadan wanda zai rage wannan raɗaɗin amma ba zai yi maganin komai ba to shi yasa aka yi shirin wannan tallafi domin wanda ba su samu wannan tallafi ba wanda ba su samu wani tallafi ba kuma suka rasa sa abincinsu su ga yadda za su samu su sai abinci su dan kafin kuma noman rani ya zo da kuma wanda za a na damuna mai zuwa in allah ya taimake mu ba a samu irin wannan ibtila'in ba alhaji muhammad badaru abubakar kenan gwamnan jihar jigawa a najeriya kuma shine cika shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da lamu wani Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info. wacce ta ruwaito cewa jami'an hukumar yaƙi da cin hanci halsiya sun bakunci jihar agades inda suka kaddamar da bincike kan matakin bada belin wasu gaggan 'yan takife jaridar ta ce a yayin wannan rangadi tawagar ta saurari manyan jami'an hukuma da na mashara'anta da na sha'anin tsaro yawaitar koke-koken al'ummar jihar ta agades a game da yadda wasu ma'aikata ke sakin masu manyan laifuka daga kurkuku ba tare da bin tsarin da doka ta tanadi ba ne mafarin tura wannan tawaga wacce a ƙarshe ta umarci wasu daga cikin ma'aikata su zo nan birnin yamai a ci gaba da bincike jaridar le sahel ta ce shugaba muhammadu buhari na najeriya ya aiko da sakon ta'aziyya ga takwaransa na nijar muhammad bazum da nufin taya al'ummar wannan ƙasa juyayin rasuwar babban sakataren hukumar haɗin gwiwar nijar da najeriya commission mix ko joint commission ambasada rabi'u akawu wanda ya rasu a farkon watan jiya da ɗaya gefe sakon nuna alhinin rasuwar sojojin da suka yi hatsarin jirgi a birnin yamai jaridar ta ce ministan harkokin wajen najeriya ambasada zubairu dada ne ya bayyana hakan bayan ganawarsa da shugaba muhammad bazum a fadarsa a ƙarshen mako jaridar de listuwar na cewa an kaddamar da ayyukan gidauniyar fitaccen ɗan siyasar niger sanusi jaku fondation sanusi tambari jaku wace zuriya da abokan tafiyarsa suka kafa da nufin ci gaba da abin da suka kira ayyukan jin daɗin al'umma da marigayin ya gudanar a tsawon rayuwarsa. Jagorar wannan tafiya Dr. Hadiza Jaku wato ɗaya daga cikin 'ya'yan Sanusi Tambari Jaku ta jaddada cewa ba ruwan wannan gidauniya da harkokin siyasa ƙungiya ce ta ci gaban jama'a. mu karkare da jaridar l'independent police wace ta ce manoma a jihar zandar sun fara mai da hankali akan ayyukan noman shinkafa da nufin samar da wadatar abinci saboda haka shugaban kasar Nijar a ran gadin da ya gudanar a ƙarshen watan jiya ya leƙa gandun shinkafa da alkama da rogo da ke gundumar magarya don ƙarfafa gwiwa ga manoma jirar ta ce ƙauyukan bande da washa da tsatsunburin na daga cikin yankunan da hukumomi ke ɗauka a jerin wuraren da suke taka rawa wajen samar da amfanin gona irin su shinkafa da sauransu kamar yadda sannan a hankali wannan nau'in noma ya fara samun karbuwa a karkarar gidimoni gushi wiwi kasamma tumbala malawa kance dungas ɗanbarto mata mai da dungu dukkansu a jihar zandar. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice hukumomin brazil sun lashe takobin kare demokuraɗiyya tare da yin allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa jair bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar da kotun koli da ofishin shugaban kasa da ke birnin brazilia suka yi barna sosai a jiya litinin ne shugaban kasar mexico andres manuel lopez ya karbi bakuncin shugaban amurka joe biden don wata tattaunawa a birnin mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi wanda zai hada da prime minister canada justin trudeau batun kaurar jama'a sauyin yanayi kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin bakhmut da ke yankin donbass a gabashin ukraine musamman a kusa da garin soleda mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin bakhmut a cewar mataimakiyar ministan tsaron ukraine hana mara sojojin rasha sun sake kai wani gagarumin farmaki dakaran ukraine sun dakila wani yunkuri na kwace gadan amma da yawa daga cikin dakarun wagner sun koma da baya cikin sauri inda suka sake dabaru da tura karin sojoji masu dauke da manyan bindigogi a cewar hana ta kafar telegram. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz lake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc